A jamhuriyar Nijar kungiyoyi 37 ne na malaman makarantar boko a ƙarƙashin kungiyar haɗin gambizar rasu mai suna Kos Nijar suka tsunduma a cikin wani yajin aiki na kwanaki uku. Wannan ko bayan an tashi barambara a ranar Litinin ta gabata a teburin sasantawar su da gwamnatin ƙasar. Malam Habibu Mummuni shine magatakardan kungiyar Sinan memba a gamin gambizar malaman makarantar bokon reshen birnin Kwandi. Matsalar ce ta yi mana yawa hankuri mun yi hankuri don kenan ko mutum na son ka ya zamanto baka cika alkawari yana hita bayan ka to shi na sa gagarin ku ganin garbakin da aka yi ta samu muhimmanci ko ina in an kai kasar Nijar na saboda mutane sun gaji an san sun gaji da walakancin da aka yi musu an ne mana walakanci mun ki ta dauka mun yi ta dauka me yanzu har ya kai inda kowa ya gane ke mutanen nan ba dai an san yan suka so ba ba karantar su suka so ba kanun su ne kawai suka so kenan zuwan nan abin ne wanda ya shiga cikin kanun mutane duk yanda za su yi ba su yi ɗaya mutashi da kai da mutane sun ɗauke su an ɗauke su me an kai inda an ka yadda su eh inda bukatun ba su su ba eh insha Allah wannan yanci ne wanda constitution ta ba mu ta kasa lokacin da duk mun shan lakwal ko wani ma'aikaci ya to ba a biya sama bukatocin shi ba har yadda za shi ta ce garab kenan in mun kai ta dagewa siyasa mun kai ta yi mun kai ta yi har mun kai ga iyakar garab to kenan babu wata hayya da zamu bi sai garab yawancin da kaga mun aza garab mun har ta hayya kenan da yanzu babu wata hayya da zamu komowa ita ce zamu ta yi sai inda Allah sa an kai dace inda su Allah ya kirawo su sun ka gane ke ba bisa hayya gaskiya suke ba bisa dokin ƙarya na suke bisa dokin iska ne suke to sun ka komo lokacin ne an ka zamna komai zai insha Allah. Sai dai waɗansu ƙungiyoyin malaman makarantar boko ba su shiga wannan yajin aikin na kwanaki uku ba kuma a cewar Malam Abdulaziz magatakardan ƙungiyar Sina Celebration birnin Kwanni suna na yanzu haka suna nazarin yadda za su bullo ma gwamnatin ƙasar da zaran ta kasa shahi ma malaman makarantar bokon hawayen su. Satin ga da ya wuce ƙungiyar mu kaɗai na ta ta yajin aiki. Kenan wanga sati ba komai bane da an yi wata ganawa tattaunawa minista an kai waɗansu maganganu ba a shirya ba shine yanzu wanga sati an ka ce kewan biro national kungiyar babbacin ta aika mu duk ga magatakardan kasar gaba ɗaya yau satin ga kowane ya da ra'ayin shi biskan sake salon ta da ya kamata mu yi biskan abubuwan da gwamnati ta faɗi tunda abubuwan da gwamnati kamar na farko biskan point na farko na biyan ah, mushani akan lokaci gwamnati take ah, wai ba ta iya biyan mushani akan lokacin na biyu ya ɗauka mushani din kuma take ba ta iya ɗauka 2016-2017 kuma wannan ba ka'ida ba ne dole su ɗauka mun ga abun yayawa yanzu sai an kito me ya kamata yanzu kowane ja wanga in sai an kima la semaine de reflection sannan an ke a ah, tunda an yi wani ganawa ba sasanta ba yanzu kowane sai maga takarda ya ba da ra'ayin shi na sati mai zuwa yanda ya kamata a nasu bangaren uwayen ɗalibai na cewa wannan matsalar ta yaji ajiyar aiki ta kan ƙare ne akan ƴaƴan talakawa kamar da za ku ji musoma da malam amadu a gaskiya ina cikin baƙin ciki da ɗemawa na kasance cewa muka samu kanmu cikin wanga mahaukacin yanayi cewa karatu an samu tarnaki tsakanin malaman makaranta da gwamnati abin ya yi mana ciwo da bakin ciki domin shugabanni ne na ƙasa kullum abin bai shafa su mu ne talakawa ke shafa da mu da 'ya'yan su yanzu duk wanda ka bincika ɗa ne na cikin gabjejiyar makaranta ko waje konan cikin gida ta biya wannan bakin ciki na gare mu Allah ka sauwaka mana kuma Allah ya sa gwamnati ta sasanta da malumman don bukatocin mu masu biya mu talaka Adam wannan ni dai a na ra'ayi kamar lahina dai na gwamnati tunda matsalolin malaman makaranta gwamnati ya san su kuma ya kamata abinda an matsalolin su a warke musu su ya an ka warke musu su to abinda an ka tambayo su karatu Garba. tilak ba kowa musanni ba wakilai da yan wakilai ya tashi sai wakili ya tashi yannan mushe zai samun shi daga hannu wakili waɗanda a wuce gabaɗin su musanni haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar